jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A gane kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da baba ya kuma keri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 28 ga watan Disamba. Bayan labaran duniya za a ji cewa an zargi gwamnatin jihar Kaduna da shirin ciwo bashi mai yawa saboda ta samu kuɗin yin kamfe a zaɓe mai zuwa. Wai haka ne gwamna? Wallahi, tallahi, billahi, ba za mu ɗauki kuɗin gwamnatin jihar kaduna mu yaƙi neman zaɓe kamar kowace ranar alhamis usman kabara na tafa da shirin sana na ƙasa ba kasawa ba rituwan abbas daga ghana zai gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar al'ummar kasar liberia na ci gaba da jiran sunan mutumin da zai zama sabon shugaban kasar su a daidai lokacin da jami'an hukumar zaɓe suke ci gaba da kirga ƙuri'un da aka jefa a zaɓen baya-bayan nan na raba gaddama tsohon zakaran kwallon kafa george wuya da mataimakin shugaban ƙasa joseph bukai su ne suke fafatawa wurin ganin ɗayansu ya gaji shugaba ellen johnson salif wacce take kare wa'adinta na biyu da kundin tsarin mulkin liberia ya yarje mata duk da cewa hukumar zaɓe ta liberia ta faɗa a shafin facebook cewa watakila a yau alhamis za ta bayyana sakamakon zaɓen tuni george wuya ya bayyana imaninsa cewa shine zai lashe zaɓe I know that I'm going to win. I'm not associated with losing. So this, this victory cikin murna ina cikin murna kuma ina kirin zato ni ne zai nasara ba ni da wata alaka da rashin nasara ina karfafa zaton samun nasara kuma zan lashe zaben masu lura da yadda aka kada ƙuri'an waɗanda suka hada da tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan sun zagaya rumfunan zaɓe daban-daban kuma dukkan alamu sun nuna cewa ana an gudanar da zaɓen ba tare da fuskantar matsaloli da yawa ba game da wanda ake jin shine zai lashe zaben kuma tsohon shugaban najeriya ya ce So one person must win. Dole dole mutum guda ne zai nasara kuma wanda zai nasara dan Liberia ne. Haka shi ma wanda za a kayar dan Liberia ne. Don haka ba zance nasara ko rashin nasara ba ne. Idan kai nasara kai murna, amma kai murna da kowa saboda ka zama shugaban kasar baki ɗaya. Idan kuma an kayar ka to ka ɗauki ƙaddara kamar namiji masu sukan lamirin buwake dan shekaru 73 da haihuwa sun ce bai wa kasan komai ba a matsayinsa na mataimakin shugaba salif su kuma masu sukar wuya mai shekaru 51 a duniya sun ce ba shi da cikakkiyar kwarewa a harkar siyasa da kuma gudanar da mulki. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta faɗa jiya laraba cewa wani hari ta sama da aka kai a somalia a jajibirin kirsimati ya kashe mayakan alshabab sha uku rundunar haɗin gwiwar amurka da afirka ta ce gwamnatin somalia ta taimaka wurin shirya wannan farmakin a arewa maso yammacin kismayu rundunar ta ce farmakin ya auna 'yan ta'adda ne yayin da suke shirin ƙaddamar da wani hari akan sansanin sojan amurka amma sai aka yi sa'a sojojin wata ƙasar da amurka ke ƙawance da ita suka ruguza aniyarsu da farmaki daga jirgi mara matuƙi kuma ya kashe akalla mutane sha uku inji kwamandan rundunar sojojin na yankin somaliya a hirarsa da muryar amurka amurka ta kai farmaki ta sama akan alshabab sau talatin a cikin wannan shekarar ciki har da amfani da jirgi mara matuki da ya auna sansanin horar da mayakan 'yan ta'adda a watan da ya gabata kuma ya kashe ɗari daga cikinsu wani babban hafsan sojin somaliya ya faɗa a jiya laraba cewa sama da mayakan alshabab guda ashirin ciki har da ƙananan kwamandoji biyu sun miƙa kansu ga rundunar somaliya a cikin makonni biyu da suka wuce ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madugu 'yan adawar rasha alexei navalny ya nemi mutanen rasha su shirya wata gagaruman zanga-zanga a fadin kasar baki daya a ranar 28 ga watan janairu mai zuwa domin ba da goyon baya ga ƙauracewa zaben kasar mai zuwa navalny ya kira ga wato a gudanar da zanga zanga ne a jiya laraba ranar da shugaban kasar vladimir putin ya gabatar da sunansa a matsayin wanda zai sake shiga takara a zaben shugaban kasa na gaba ƙuri'an jin ra'ayin jama'a ta nuna akwai yiwuwar putin zai sake samun nasarar samun wani wa'adi na mulkin shekaru shida idan aka gudanar da zaben a ranar 18 ga watan maris na shekara mai zuwa an haramta wa navalny shiga takara ne saboda hukuncin ɗaurin talala da aka taɓa yanke masa abin da ya ce an yi masa ƙage ne ya ce putin wanda ya kwashe shekaru goma sha bakwai a matsayin shugaban ƙasa ko firaminista ya daɗe kan mulki sai dai kuma kasashe masu kawance da rasha suna yaba wa putin da maido da martabar kasar da kuma inganta matsayin kasar a shugabancin duniya wurin jama'a labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc fara yada zangon a Kaduna garin gwamna inda wasu gaggagagan 'yan jam'iyyar APC mai mulkin jihar suka shiga rigimar cikin gida akan batun ciwo bashi isa lawal ikara gare ka. da alamu da yanzu tsuguna bata kare ba game da rikicin cikin gidan da ya taso cikin jam'iyyar apc kan ciwo bashin da gwamnatin jihar kaduna ke son yi domin kuwa a yayin da gwamnan jihar kaduna ke cewa ana gab da karkare komai don ciwo wannan bashi shi sanatan shiya ta biyun jihar kaduna da ke shugabancin kwamitin da zai amince a ci wannan bashi a majalisar dattijan tare najeriya ya ce akwai sauran aiki ja da yake wani gani da manema labaru na karshen wannan shekara ta 2017 gwamna malam nasu ahmed fayin jihar kaduna ya bai wa al'umma tabbacin cewa za a samu wannan bashi da gwamnatin ke nema a shekara mai zuwa idan allah ya yarda wannan rance da bankin duniya suka bamu na dala miliyan 350 zai samu kashi ɗaya daga cikin hudu na kuɗin saboda haka za mu samu kayan aiki insha Allahu akwai wa'anda suke iyakan kokarin su tabbatar ba a samu kuɗin nan ba domin siyasa domin a ganin su idan muka samu wannan kuɗi in muka yi aiki abinda suke neman ma kansu wasu suna son su yi gwamna suna ganin in muka yi wannan aiki ba za a saurare su ba amma wannan tunani ne na mugunta ga al'umma. To ko ina raɗe-raɗin da ake cewa gwamnatin jihar Kaduna na son karɓo wannan bashi ne don ta amfani da kuɗaɗen wajen yakin neman zaɓe? Wallahi, tallahi, billahi ba za mu ɗauki kuɗin gwamnatin jihar Kaduna mu yakin neman zaɓe domin mutanen da suka ba mu goyon baya a da da taro da kisi har muka samu muka kada gwamnati mai ci wanda ta ɗauki kuɗin ta yakin neman zaɓe amma Allah ya kwace shugabancin ya bamu. suna nan za su taimaka mana ai an ba mu kuɗaɗe da dama an ba mu kuɗin Paris Club sau nawa ina kira ga al'umman jihar Kaduna su je su tambaya sauran jihohi me aka yi da kuɗin su zo nan jihar Kaduna su duba a ƙasa me muka yi da kuɗin wallahi tallahi ba abin da za mu yi da kuɗaɗen nan ban da gyaran makarantu asibitoci hanyoyi da sauransu yadda muka saba abin da muke kenan tunda muka zo ko babu kuɗin ko da akwai kuɗin muna nan mu rufe nan mu maƙe nan don mu yi musu aiki. Wannan goya ayyukan da ba a karkare ba akan wannan bashi da gwamnatin jihar Kaduna ke jira dai bi hana aka ji sanatan shiya ta biyun jihar Kaduna. Sanata Shehu Sani da ke shugabancin kwamitin da ke kula da bashi a majalisar jan tare Najeriya na tabbatar da duniya sai ya tantance ba. Wannan bashin fa in aka ci za a shekara arba'in zuwa hamsin ana biya kowane shekara. Shin bashin da za a ci a zo ana biya har bayan ranka har bayan wanda ya anshi kudin har bayan wanda suke kan gwamnati yanzu gobe shin ko bai kamata ya kasance kamin a yadda da shi an tabbatar da gaskiyan wannan abin da za a amfani da shi ba duk wani wanda zai iya cewa ni na hana a bada bashi eh na hana don sai na tabbatar na tabbatar da abin da za a yi da wannan kuɗi na tabbatar da inda za a biya wannan kuɗi na tabbatar da kuma cewa an san wannan kuɗi ba zai sa jama'a gaba ɗaya cikin akuba da bala'i ba saboda haka dole ne in tabbatar da wannan abu kuma zai ɗauki lokaci in na tabbatar in na ga cewa ba zai zama ma mutane matsala ba kuma akwai ayyuka da gaske da za a yi to zan ga ma majalisa majalisa ne ita za ta ce to ta yarda ko ba ta yarda ba dama dai tun kafin maganar wannan bashi akwai takun saƙa tsakanin ɗan majalisa da jan tare najeriya na shiya ta biyun jihar kaduna sanata kwamar shehu sani da kuma gwamna malam nasiru ahmad ɗan rufa'i dukko da yake dukkaninsu yan jam'iyya guda ne ta apc a jihar kaduna isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya ana turka turka saboda kuɗi Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda Allah ya sauki kuma a gaida na ikara kafin mu ci gaba ga wannan. ta gaida marigayi Muhammad Wardi yanzu kuma bari mu kauce gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu tattauna ne tare da shugaban kungiyar guragun jihar Kaduna wanda zai faɗa mana shin menene ne suka sa a gaba musamman kasancewar yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da bukata ta musamman sannan kuma yana harkar siyasa inda ya zayyana mana dalla-dalla yadda suke son rayuwarsu ta kasance a siyasar gaba mai zuwa na maganan zaɓe da ke tafi a Najeriya a shekara ta 2019. Saboda haka sai a biyo ma cikin shirin. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatu. To da muke magana cikin shirin na kasa ba kasawa ba yau. To kuna magana da Comrade Ilwan Muhammad Abdullahi, shugaban kungiyar guragu na jihar Kaduna kuma coordinator na arewa maso yamma na kungiyar nakasassu a jam'iyyar APC. To barka da warhaka Malam Ruwanu. To barka mu da saduwa barka mu da tsara. Amin amin. Kama wannan lokaci ya barka. Dama wancan yan lokuta da suka gabata an yi ranar mutane masu bukata ta musamman uku ga watan Disamba. Disamba haka. Yawu, to an yi wannan rana ta maganar yadda rayuwar mutanen da suke da bukata ta musamman hukumar take me ya kamata da me da shin yaya abin ya kana a Najeriya wato bari in fara da mu nan Kaduna yawa Kaduna mun ɗauka sabon salo mhm. shekarun da suka gabata mukan haɗu ne mu yi shagugula mu yi bukukuwa mm. don wannan ranan mhm. amma a wannan karin an samu sauyi sauyin da aka samu shine mm. akwai wa'anda suka yi fice wajen jagoranci akan al'amuran mutane da ke da bukata ta musamman ko kuma na ƙasa. Mm. Hukumar gudanar da na sun na jihar Kaduna mm. sun kira su sun karta masu Su ƙara mm. jinjina musu don su ba da ƙarfi wajen sauya rayuwar mutane masu na ƙasa a nan jihar Kaduna. Bancin haka akwai ɗan tallafi da suka ba ma waɗanda suke da sana'a. Kamar masu wanda ya kama suna ka ne, ɗinki ne da sauransu. shi suka ba su wannan sana suka nuna cewa ya kamata a ajiye batun shagugula a zo a san yadda za a inganta rayuwar mutane masu bukata ta musamman a jihar kaduna mm. kuma a nan suka yi alkawarin cewa daga wannan shekaran abubuwan da za su dinga yi kenan eh. to wannan abin da ya faru a jihar kaduna kenan mm. amma a ƙasa ban da wata cikakkiyar bayani mm. da aka yi a can ranar mutane masu bukata ta musamman Eh. wannan karin da gaskiya an samu akasi ba kamar sauran shekaru wanda muna mukan mukan kasance a wajen wannan shekaran ba ɗaya daga cikin to ka iya mana hasashen menene kake ganin babbar matsalar wato kamar yadda muke bayani kullum malam kabara mm. na ɗaya babban matsala babu doka a Najeriya mm. kuma babu inda kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi bayani karara mm. akan yadda za a sauya ko kuma za a shigar da mutane masu bukata ta musamman akan al'amuran yau da kullum mm. kaga wannan yana ɗaya daga cikin matsalan da muke fuskanta mm. yadda har yanzu da nake maka maganan nan mm. wasu gwamnatocin da wasu al'umma ba su yadda cewa akwai rawa ko kuma gudunmuwan da za mu iya takawa a mu mm. Najeriya ba. Mm. Su babban cikas da muke fuskanta kenan a wannan ƙasa. kalubale mm. da nakasassu suke fuskanta a Najeriya wanda ƙasashen duniya an riga an wuce wurin ko Amurka sun daɗe kafin su samu dama da samun doka kamar aka wannan uh, Disability Act ɗin a nan. To amma duk da wahalar da suka sha yanzu zai ta zama tarihi. Anya na Najeriya akwai alamar wata ran za ta zama tarihi kuwa. Zaɓen dubu biyu da sha tara kusan gaskiya a shirye muke abin da ya kama makafi kurame kutare kusan a jihohin da nake gaya maka kusan kowa ya shirya za a shiga jam'iyyu daban-daban a tabbatar da an dama da mu muna ganin haka in Allah ya sa wasu daga cikinmu suka kai to akwai yiwuwar za mu yi jagoranci wajen wannan kuduri ta samu haske ta shiga eh, eh ba samu karbuwa ta samu shiga to kaga akai haka zai nuna cewa lallai mun samu hurumi a kasar mu Najeriya waraka insha eh. Allah to amma yawanci zaka ga cewa akwai wanda a masu mulkin Najeriya misali kamar gwamna na eh, Almakura na Nasarawa kenan ko yana da bukata ta musamman a jikinsa gashi har ya zama gwamna da sauransu shin akwai wani abu da kuka gane cewa zaman shi gwamna ya yi amfani? Eh wato akwai yanzu haka da nake maka maganan. Mm. shugaban kasa zai shiga zai shiga zai je nasara akan kaddamar da wasu aikace-aikace wannan sabuwar shekarar da zamu shiga cikin ayyukan akwai hukumar gudanar da nakasassu kuma makarantar nakasassu wanda kusan za ta iya gogayya da wasu makarantu na nakasassu na duniya ba ɗaya daga cikin nasarar da zamu iya nunawa cewa namu ya kai wannan guri kuma an samu canji ba kamar abin da ake a baya ba na biyunsa akwai wasu daga cikin masu bukata ta musamman da suka samu kamin siyasa eh. don bambantawa ni kaina eh, wancan wa'adinsa na kasance a wata hukuma ya bani mukami siyasa eh. a wata hukuma a nan jihar nasarawa sannan akwai wasu kurame da sauransu kuma a jihar nasarawa ne aka samu mm. gurgu ma ya zama permanent secretary duk a wannan mm. lokaci mm. kaga muna iya cewa an samu sauyi akan wasu jihohi da suke kasar nan musamman a arewa ku in kuka fito takara menene kuke ganin babban abin da ya kamata ku mai da hankali akan nema wani irin mukamai kuka damu da shi wato babban mukamin da ya kamata shi shine akan majalisu abin da ya kama daga jihohi da tarayya dan nan ake yin dokoki nan ake yin dokokin da zai iya sauya rayuwar mutane ba ma ta bukata masu bukata ta musamman ilahirin jama'a kasa da baki daya hmm. in aka samu wannan misali a ce duk majalisa da ke tarayyar nan na kasanmu hmm. hmm. mu talatin da shida a ce kowace majalisa akalla akwai masu bukata biyu ko uku a kowace majalisa kaga na ina ga kowace jiha za a iya samun doka da mm. zai inganta rayuwar mutane masu bukata ta musamman kamar yadda wasu jihohi yanzu haka ma sun fara. ta ya za ku ku tantance to misali mutum na gari a cikin kuɗin wanda za ku tura don kar kuma ya je ya lashi roman demokuraɗiyya ku ji tsit. eh wato kasan muna da ƙungiyoyi. Mm-hmm. in mutum misali a ce kurma ne ko makaho ne ko rugu ne dole ne ya kasance a ɗaya daga cikin wayannan ƙungiyoyi. Mm. kuma duk mutumin da ga har ya kai ya yi fice da zai takarar siyasa to tabbas ya taka rawa a ƙungiyarsa wanda an san in ya je wajen ba zai ba ma maraɗa kunya ba hmm. to kaga a nan muna iya kusan wannan ya zama ma'aunin da za mu iya auna membobinmu da za su fito su yi takara a mukamai daban-daban. Hmm. To amma yanzu eh, idan aka gama siyasar aka samu kuka samu irin wayannan eh, abin da kuke nema na kujeru da matsayi babban abu daya me kuke ganin za ku sa kungiyoyinku su jawo hankalin waɗanda suka ci a kai babban abu guda ɗaya da za a fi kuke son ku ga ya fara tafiya. Wato kaga wannan majalisun da Allah ya kaddara muka je mm. ba mu kaɗai ba ne kuma ba buƙatar mu ne kaɗai ya kai mu ba. Mm. Wajibi ne akwai abin da za a yi za a mu yi eh, ba ni gishiri in ba kamanda. Mm. Sauran wakilan suna da su mu ma muna da mu Za zo a auna ne menene aka yi zai shafi al'umma ga baki ɗaya sa'annan menene aka yi mu masu bukata ne ta musamman zai shafe mu kai tsaye kaga kasancewa mu a gurin ya zama wata dama ne da za mu iya cuɗanya da goyayya da sauran 'yan majalisu abokanmu mm. mm. domin nemi haɗin kansu akan abin da ya shafe mu. Mm. Tun daga ku a wurin. to sai mu ce Allah ubangiji ya bada sa'a kuma da abin da ake ciki za mu ci gaba da bibiya mu ji eh, har zuwa lokacin da za a yi zaɓi mu ji ana an fito suwa suwa suka fito mu ta tattaunawa da su mu ji saboda su gaya mana me za su yi in sun isa wurin insha Allah sai dai mu yanzu zan yi amfani da wannan damar in kira ga jam'iyyun siyasa yawa to yi wasu jam'iyyun siyasa yanzu haka muna da jam'iyyu sun fi hamsin a ƙasar nan ya kamata yadda suka yi ƙoƙarin ba ma mata da matasa gurbi mm. taka rawa a kowace mataki tuna da cewa akwai mutane masu bukata ta musamman adadin mu kusan miliyan ishirin da biyar a ƙasar nan mm. wanda yau muka iya haɗa kai ma za mu iya fitar da shugaban ƙasa ko kuriya da ya kawo shugaban ƙasa na yanzu ba ta wuce miliyan goma sha biyar ba shi za mu ke kira ga jam'iyyun siyasa dinga mm. la'akari da mu akan tsare-tsare. to da fatan sun ji kuma za su yi amfani da wannan kira ka malam Rulwanu. To man kabara na gode Allah saka da alheri. To Malam Rulwanu muna godiya sosai da ka samu damar lokaci ka tattauna tare da mu sai kuma in Allah ya kai mu wani lokaci za mu sake waiwayar ka. A madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman juli Lazarus Gresham da take hada mana sauti. Usman nahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa mu zama lafiya. thank you Haka ne kuma a gaida abban subos yanzu kuma bari mu kaɗa ƙasar Ghana inda Ridwan Abbas ke tafa da sharhin jaridun ƙasar. Za mu so sharhin jaridun na yau ne da jaridan Ghanaian Time, wadda babban labarin sake na cewar rundunar haɗin kai nan na aiki da cikawa sun koka game da irin tarar da ake cin waɗanda aka sama suna gudanar da haƙan madinai ta barauniyar hanya. Jam'iyyar MPP da ya ce a ce ta ƙoƙar tafiya da yadda ta yi a shekara ɗaya. Jaridar ta ce tsohon mataimakin shugaban ƙasa sai misa'ata ne ke zargin gwamnatin New patriotic party ga yadda tafiyar da tattalin arzikin ƙasar sai kuma wannan labari har yau a jaridar ta daily graphic ubangiji allah ka albarkaci ƙasar mu ghana jaridar ta ce shugaban ƙungiyar 'yan jaridun ƙasar ghana alfred money ne ya gabatar da wannan addu'a wadda yake isar da fatan alhairi a wannan lokaci na bukin kirismiti da kuma sabuwar shekara ga takwarorinsa 'yan jarida. Ita jaridar Ghanaian Times, majalisar gargajiyar Aquafim ta kafa wani kwamitin magance matsalolin sarauta. Jaridar ta ce, wannan majalisa ta gargajiyar Aquafim ta kafa kwamiti mai mambobi mutum bakwai domin magance matsaloli na sarauta labari na gaba a cikin jaridar Ghanaian Times shine shugaba Mahama ya yi kira da a samu zama lafiya a liberia jaridar ta ce tsohon shugaban ƙasa john dramani mahama wadda shine jagoran rukunin masu lura da zaɓe a ƙasar liberia na ƙungiyar ecowas ya sadu da 'yan takara guda biyu da ke takarar shugabancin ƙasar inda ya yi musu magana da su yi da tako ndc ba ta adawa da ropal jaridar ta ce organizer na ƙasa na jam'iyyar national democratic conference kofi adams shine ya bayyana haka cewar jam'iyyar ndc ko mai zaratan ba ta adawa da baiwa al'umman ƙasar ghana da ke ƙasar waje damar kaɗa zaɓe yayin yin zaɓe na ƙasa da wannan sharhi muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwan allah muktar abbas sashen Hausa na muryar Amurka a Accra, Ghana. To a gaida Ridwanullah yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sunana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya. Kasari mai yami sai akwai mai gemi. Biyoyi Hausa. a isan da sakona ga ilahirin 'yan najeriya musamman ga shugaba muhammadu buhari na dangane da yaron shi yusuf wanda ya samu hadarin mashin a babban birnin tarayya abuja muna jajanta ma muhammadu buhari da al'ummar najeriya gaba ɗaya da dukkan wasu iri ne wanda sun kawo rutsa cikin wanga hadari najeriya gaba ɗaya na game da allah shi sauƙaƙa musu shi ba su lahiya ba da jihar hankuri wannan ibtila'i da ya shigo da fatan Allah ya ɗauke mana bala'i Najeriya ga mu 'yan Najeriya gaba ɗaya. Allah ya sauwaka. a gode. Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gashuwa babban auditor janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan yi kira ne ga gwamnatin Najeriya tare da gwamnonin jihohi tare da jami'an tsaro na ƙasa gaba ɗaya. Ku yi wa Allah da annabi ku kyautata wa tsaro don tsaro shine ci gaban ƙasa wannan satar jama'a da ake ya addabi najeriya kuma ko ina kowane sashi ana samun irin wannan to gwamnati ya kamata ta magance wannan abu don mutane suna cikin halin kakani kaye da halin firgita assalamu alaikum jami'a hausa radio amurka zan ga kuwa zuwa gare ku suna na zama iliya mai kanti da shayi cin kasuwa a zankun da ya tare a najeriya hakika yawan garkuwa ga mutane a kasan nan hakika ya kamata gwamnati ta zagaye ta gaskiya lalle ta za kallo duk wanda suke da hannu a cikin wannan wanda suke dauka da mutane haka ya kamata gwamnati ta zagaye ta za kallo mutanen da ya kamata duk wanda suke garkuwa da yawa kuma mu ma ya kamata mu sa idanu hakika kan irin ba ta gari duk wanda ya gani ya kasance ka kai ko ka gani amma 'yan tsaro sun zo lalle kan a wannan sun tafi da su Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillahi ala kulli hala. Hakika mun ji daɗi da manyan dillalan man fetur na wannan ƙasa tamu suka ba da tabbacin cewa insha Allahu nan da wani ɗan lokaci mai zuwa za a kawo ƙarshen matsalolin mai da ya zamo ruwan dare a sassan ƙasar nan. To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. sama da 'yan sandan kasar puerto rico dubu biyu ne suka kira ma'aikatunsu suka nemi hutu saboda sun ce ba su da isasshen lafiya a ranar kirsimeti yayin da suke huskantar matsalolin rashin samun biyan albashi na ƙarin lokacin aiki da suke bin hukumomin ƙasar wacce take ta sha fama da mahaukatar guguwar irma da maria a cikin watan satumba rahotanni daga babban birnin puerto rico san juan a wannan mako na cewar wasu yankuna sun huskanci karancin tsaro inda 'yan sanda uku kawai suke kula da garuruwa hudu a lokacin hutun yayin da ake ƙara samun matsalolin tsaro a garuruwa da ba su da wuta a daidai lokacin da tsibirin ke kokarin farfadowa daga iskokin guguwa da suka afka masa hukumomi sun ce 'yan sanda sun yi aiki na tsawon awa goma sha biyu zuwa goma sha shida a duk rana domin cike gurbin 'yan uwansu da ba su fito aiki ba don sace-sace daga musamman masu satar injinan wuta na janareto al'ummar ƙasar liberia suna ci gaba da jiran samun sunan mutumin da zai zama sabon shugaban ƙasar su a daidai lokacin da jami'an hukumar zaɓe ke ci gaba da kirga ƙuri'un da aka jefa a zaɓen baya-bayan nan na raba gaddama tsohon zakaran kwallon kafa george wuya da mataimakin shugaban kasa joseph buwake su ne ke fafatawa to ma sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma baba kuma eri da ya taya ni da wanda haɗa min sautin salamun abu da injiniya mu na wannan lokacin carl stalin ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai fa'an anjima.